Eh, ganga Masu kallo da saurare muna yi muku barka da warhaka da fatan yan uwa za ku biyo mu sau da kafa domin jin sai labaran da muke ɗauke muku da su a yau. marubuciyar nan sa'adiya ta ce barci ya ƙaurace ma idanunta bayan da ta yi riba da ɗan gidan tsohon shugaban ƙasa wato muhammad yusuf wato abba, yusuf muhammadu an gama wani zama da aka yi na, na, ba da horo ga matasa da suke yada labarai a cikin yanar gizo-gizo wato rezo sosio don haka sai ku gyara zama domin shin saikar labaran da muke ɗauke da shi a yau marubuciyar nan sadiya ta ce barci ya ƙaurace ma idanuna tun bayan da na yi riba da, ministan man fetur wato kuma dan gidan tsohon shugaban kasa wato abba isufu muhammad sai na ga babu sai na ga abin kamar a mafalki kuma kamar a shirin filim gani wai ni sadiya ce tsaye gaban abba yusuf muhammad bayan na dawo gida bayan na dawo nan na nemi barci na rasa saboda tunanin haɗaɗɗen saurayin ministan da ya da ya cika mini rai da tunani wannan dai shafin mun sami asalin wannan shafin cikin wani shafi da wannan dai labaran mun same shi a cikin wani shafi da ake ce ma Niger Hausa Bentikad a halin yanzu dai marubuciyar nan ta kasa fahimtar yanayin da take ciki yanayin da take ciki jama'a ko za ku iya fassara mana irin yanayin da take ciki bayan haka kuma yan uwa an gama an shiga wani zaman horo na ƙara sani kan yarjejeniyar bisa labarun yanar gizo-gizo wanda kungiyar ƙungiyar nan masu blogin mai lakabin abc ta tattakaitaccen shiri ga matasa masu yada labarai a yanar gizo-gizo a nan jihar da magaran dan haka dai a nan muke fatan allah ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a matsayin tunatarwa muna tunar da yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka kuna iya leƙa ƙasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar turanci da kalmar faransanci ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna ƙararrawa hakan zai ba ku damar duk lokacin da muka saki bidiyo za su zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya burge ku kuna iya danna jam ko like ko kuma ku yi ɗauki bidiyon ku yi fasashe group whatsapp facebook hakan zai sa bidiyon ya je zuwa ga sauran yan uwa na haka anan muke fatan allah ubangiji ka albarkaci nijar da al'umma da suke cikin baki ɗaya dan haka anan muke ce ma yan uwa assalamu alaikum